Haka take studio kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko sai na fasal muku da muhimman kanun labaran. A yau ne ake bikin ranar duniya kan laifukan da ba a hukuntawa bisa 'yan jarida wata dama a cewar shugaban Maison de la Presse na kare 'yan jarida domin 'yancin jarida akwai mu da karin bayani. makarantar masu matsalolin gani ta birnin kwanne a na cin karo da matsaloli na rubuta yara matsalar da ke fitowa daga uwayen yaran a cewar daraktan makarantar a cikin shirin mu na musamman kuma za mai da hankali kan aikin kwamitin sa ido na 'yan ƙasa a kure da kwamiti de citoyen Tuma da yanzu ga na naku ɗaya na bin ɗaya. A yau biyu ga watan Nuwamba rana ce ta duniya ta yaƙi da rashin hukunta laifukan da ake aikatawa kan 'yan jarida. Ƙudurin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da shi a shekara ta uku wata dama ce na jan hankalin duniya kan rashin karfin kotuna wajen shari'ar waɗannan laifuka. Ibrahim Haruna shugaban Maison de la Presse a cikin rahoton Ali Tajisir Ahmed. Wannan rana an amince da ita ne daga wani ƙuduri na Majalisar Ɗinkin Duniya a shekara 2003 ta hanyar wani ƙuduri mai namba 68163 da ke ba da damar rashin hukunta laifuka ga 'yan jarida. Abin da ya shafi wannan rana domin jan hankalin duniya ne akan abin da yake faruwa a fannin laifuka da barazana akan 'yancin walwala ga 'yan jarida da kuma 'yancin yada labarai. Tsakanin shekara 2006 zuwa 2020 'yan jarida 200,000 ne aka kashe kuma kashi tara cikin goma na harkar shari'a su ba a taɓa gyarawa ba abin ke nuna cewa shari'a tana da matsala wajen kula da wannan harka ta abin ya shafi kasar ba a samu manyan laifuka ba ko kuma rasa rayuka lamarin an samu ci gaba Daga ranar 27 ga wata zuwa 31 ga wata Oktoba aka gudanar da a birnin Dakar na kasar Senegal da dandalin shiya karo na goma sha ɗaya kan siyasu da ayyukan koyarwa wata tawagar kungiyoyi domin ci gaban ilimi mai nagarta ga kowa a Nijar Chad Aso APT ta halarci wannan haduwa a cewar kwararru akwai kalubale da ke dakile ci gaban ilimi har zuwa yanzu a Afirka Almustapha Musa Ide shugaban Aso ya yi wa Muktar Hamadu karin bayani. A yau fannin makarantun boko yana fuskantar matsaloli a cewa wata kididdiga ta UNESCO. A yau fiye da kashe 70 cikin 100 na kasashen Afirka na yankin Sahara ne suke fuskantar matsaloli na rashin isassun malamai a bangaren firamare. Sannan kashe 90 cikin 100 na rashin isassun malamai a bangaren sakandare. Tare da karuwa al'umma da ake samu a nahiyar mu musamman yankin Afirka ta Sahara akwai buƙatar ɗaukar malamai miliyan goma sha bakwai nan da zuwa shekara talatin kuma muna tsammanin koyarwa ita ce babban zuba jari da afirka za ta iya yi dogaro da shi domin tattalin matasa da suke iya zama jagorori a gobe za mu ci gaba da gwagwarmaya duka da matsalolin tsaro don ganin cewa mahimmancin ilimi ya tabbata a cikin ƙasar mu. sai kuma eh, wato makarantar musamman ta masu matsalar gani ta birnin kwanne na fama da matsaloli guda a kowace shekara iyayen yaren suna kin rubuta ɗiyansu lamarin da ke dakile ci gaban makarantar a cewa shugabannin wannan makaranta nasiru jibo daraktan makarantar a cikin rahoton asuman musa arzika yanzu dai mun samu yarinya biyu kuma har yanzu in akwai su a kawo su muna jira a kawo su eh, kamin lokaci ya tunda yanzu na mun ce an november kowace shekara muna samun matsala muna zuwa inda karce karce nuna abin amma duk da haka nan dai muna samun matsala kowace shekara bisa recruitment nan na yara makahi an yi sa yanzu dai mun samu yaro biyu kuma na san koi su shin gari to Allah ya taimaka a kawo su eh, ba da sai da ta kai sakiya sai da an ka kai lokaci an ka samu yaro su ma biyu an ka samu bara to yanzu kuma mun samu biyu inda hankali da aka yi mutane sun fara ganewa kuma fata waɗanda akwai su dai a taimaka a kawo su don hakkin suna a kawo su su yi lokal Daga ranar 24 zuwa 27 ga watan Oktoba aka gudanar da wata haɗuwar ƙasa da kasa a birnin Kotonu na ƙasar Benin kan ciyarwa a makaranta haɗuwar da ta samu halartar ƙasashe 44 da kuma ƙungiyoyin fararen hula 32 da kuma kwararru da dama. Tsarin ciyarwa a makaranta a Nijar ya samu yabo a ciyar daraktan makarantun da ake ciyarwa ɗalibai a Nijar Lauli Abdu a cikin rahoton Karim Hasimi Guruza. Uh, Biyo bayan kowace haɗuwa mukan shimfiɗar da girkin tsarurrukan da za mu tunkara. Kamar misali yaya za mu kyautata ciyarwa a makaranta da sassayen da za a yi. Yaya za a saka masu zaman kansu zuwa ga tallafawar ciyarwa a makaranta. Yaya za a ƙarfafa shawarwari don a ƙara samun cika alkawali na huskar gwamnati yaya za a sa al'ummomi su rungumi jadawalin daban-daban wannan shine gurin babban taron kuma babbar haduwa ce inda muke canza baraya jadawalin niger misali ana iya nuna shi ga kasashe da su ma suna da irin nasu jadawalin domin su samu masaniya kwarayar niger haka niger za mu samu amfanin kwarayar wasu kasashen ta hakan muke ƙoƙarin haɗa gwiwa ta kwaraya ta yanda za a kara kyautata ciyarwa a makaranta l'alimentation scolaire. Cikin sakamako wani zaman taro na ranar jiya Firayim Ministan ƙasar Nijar ya sanar da nazarce-nazarce bisa shirin kawar da bara a cewar Humudu Muhammadu ta hanyar wannan shiri gwamnati na shirin yaƙi da bara a gida da wajen ƙasar. Kafin aiwatar da wannan shiri za a ɗaukar matakan gaggawa kamar ƙarfafa bincike kan iyakoki domin hana mata tare da ƙananan yara da yawa da ma tsofaffin mutane shiga kasashe makwabta domin yin bara a cewar kamfanin dillancin labarai na anp Kamfanin Global Atomic da ke cikin shirin haƙar ƙarfen iranium zai fara ayyuka a ranar 5 ga watan Nuwamba mai zuwa a wurinsa da ke jihar Tirozirin yankin Agades wata tawagar kamfanin ta isa wurin a yau Laraba muhammadu Jibrila shugaban tawagar Global Atomic a cikin rahoton Ahmed Felen. Kaddamarwar a ran biyar ga watan November ne a can, daga nan za mu je da wata babbar tawagar kwamitin tsare-tsaren kaddamarwa domin ganin yadda tsarin yake a wurin. shine ne tushen wannan tafiya. Ni a matsayin mai kula da shagulgula ina tare da su domin ganin yadda shirye-shiryen ke tafiya. Amma tabbat za a sami babbar haduwa domin harbin farko ne. Wata babbar tawagar ofishin minista a ƙarƙashin jagorancin firaminista za ta kasance nan a biyar ga watan domin kaddamar da wannan shiri na global. Abin da ya kamata a gane wannan farko ne. Za a samar da ayyukan yi idan akwai wurin haƙar ma'adinai mutane za su yi aiki kenan sai kowa ya tashi tsaye sai an yi la'akari da tattalin arziki gwamnati ta yi tunani da hakan kenan za a samu da ayyukan yi ba shakka Yanayin damina a wannan shekara a yankin Zandar ya zo da hare-haren fara da sauran kwari a bangaren arewaci da gabashin yankin a cewar jami'an gandun gona fiye da eka dubu bakwai ne matsalar ta shafa a cewar musa ibrahim daraktan noma na yankin a cikin rahoton aliketa Elle a été caractérisée cette année par des attaques. A damanar bana an fuskanci hare-haren fara musamman a arewacin jihar kamar a Tanut Belbeji da magaram ta kaya kaɗan kuma a gure. Banda harin farar an samu harin farin kuda tsutsar kafila mai cin hure su darba ƙwari masu hawan kara da sauransu. A jimilce abin da za a rike ne mun kididdige eka dubu bakwai da ɗari bakwai da suka fuskanci hare-hare. Mun fesa magani kan eka dubu bakwai tara kwatankwacin kaso 99.69 tare da kayan aiki na motoci da birgal masu fesa magani an ba mu injinan feshen magani magunguna kai duk dai kayan da suka dace don a yi aikin. Zaben sarkin Katsinan Maraɗi zai yi shi a ranar Asabar 5 ga watan Nuwamba kuma yarima talatin da uku ne suke adawa da kiran kwalejin zaɓe muhammad salisu mamba na gungun 'yan masarautar suna cikin adawa da wannan kwalejin zaɓe tun yau da shekara guda lauyansu na komai domin sanya su cikin hakkinsu mu saurari shi a cikin rahoton muhammad mamman Ya fiye da shekara ɗaya da muke jayayya da ɗaya daga cikin mamba na shirya zaɓe da ya zage mu ya faɗa mana abin da yake so. Mun shigar da ƙara a gaban shari'a har yanzu ba a ba da sakamako ba. Yaya za ka je zaɓe tare da ɗaya daga cikin mamba da bai son ka ko yaya dai ka san ba zai zaɓe ka. Mun duba jerin takardun 'yan takara akwai rashin cika ƙa'idoji saboda akwai sunayen 'yan takara da ba cikin zuriyar ɗan ƙasawa. Ba mu san bisa wani dalili ne su. su ya fito ba don haka ne muka kiya sai an yi bincike mu ajiye takardunmu da sunayen kakanmu amma ba mu san me yasa aka cire sunan ba misali ana iya cewa muhammad sani mijin yawa sai aka cire mijin yawa ba ma iya gane wannan tsari akwai waɗanda suke cikin 'yan takara da ba sa cikin zuriyar ɗan ƙasawa muna jiran lauyanmu zai yi ƙoƙari na ganin ya kai abin inda ya kamata Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Mena A na ci gaba da aikin samun horo a Tabarka a Tunisia domin shirya gasar cin kofin Afirka ta shan 2023 mai zuwa da za a fara daga ranar 13 ga watan Janairu zuwa 4 ga watan Fabrairu shekara ta 2023. 'Yan wasan koci Dulla Haruna za su yi wasan sada zumunta ta farko tare da kasar algeria mai karɓar bakunci Nijar tana cikin rukunin e tare da ƙasashen kamaru da Kongo. To madalla sai rahoton mu na musamman domin kula da ayyukan gwamnati yawanci ana tuntuɓar mutane da ke fitowa daga ƙungiyoyin fararen hula ta haka ne kwamitin sa ido ya ga rana a kure jihar Kolo yankin Talabere kwamitin sa ido na 'yan ƙasa na sa ido kan muhimman batutuwan jama'a kamar hukumar Madam Burema Kadi wato Seni mai garin kure ta yi wa Rafika a tayar karin bayani. ya ke shugaban da'ira shin kuna da kwamitin sa ido ga 'yan kasanci? Hakika muna da kwamitin sa ido ga 'yan kasanci a nan cikin da'irar Kure. Kure. Wanda ne suka sa kuka girka wannan kwamitin? To a gaskiya mun kirkira wannan kwamitin don samun sauki a cikin ayyukanmu don girka yarda tsakaninmu da al'ummar gari. Tunda in jama'a suna da masaniya bisa kan abin da ke faruwa a ofishin magajin gari, abin zai sa a yi shugabanci cikin sauki kuma kowa zai san matsayin shi. Kwamitin sa ido ga 'yan kasance ina iya cewa kamar mutane ne da ke tsakanin al'umma da ma'aikatar magajin gari saboda suna tambayar ofishin magajin gari abin da ake ciki don ba al'umma labari suna wayar da kan al'umma kuma suna shirya ayyuka cikin harkar gudanar da da'irar. har da wasu ke gudanar da aikin. Euh, suna aiki tare da kowa yin ina iya faɗar haka tunda a wani lokaci ko suna ofishin magajin gari cikin makarantu asibitoci kuma suna sanar da al'umma abun da ake ciki. Yaya kuke ganin aikin na kwamitin sa ido ga 'yan kasance? Muna jin daɗin aiki da su saboda tun su sun sauƙaƙa mana a cikin aiki. Tun da a da sai mun tashi mun tafi a cikin makarantu don ganin abun da ke faruwa cikin rumfuna. Hal asibitoci sai an tafi ofishin muhalli na noma da na kiyo. Amma yau su ne ke bibiyar dukkanin wa'annan abubuwan su zo su faɗa mana mu kuma muna aiki da sakamakon da suka bamu. Kenan gaskiya mu wannan kwamitin ya kawo mana sauƙi tunda muna da ƙauyuka 41 cikin da'irar kore. In muka ɗauki ɗaya fannin da ilimi in muka ce za mu duba dukkanin matsalolin da makarantun ƙauyukan nan ke fuskanta kwanaki nawa za mu yi wajen gano matsalar kowane gari. Akwai kuma ta fannin lafiya, ba da ilimi, muhalli, kiwo, wannan duka kwamitin sa ido ga 'yan kasanci ne ke kiran ma'aikatun su tattauna su nemi shawarwari sai su sanar da mu shawarar da suka yanke. Mu kuma in abin ya mana mu yarda. Akasin haka kuma za mu kira su mu gaya musu inda ba mu yarda da shi ba don samun gyara. Sur téléphone, nous ne sommes pas d'accord, on va arranger. To yana gani duka duka da haka ne muka zo karshen labarun namu na sashen Hausa daga nan Sido Kalangu yanzu bari haɗa ku da Habibu Garba da zai gabata muku da labaru da harshen zamanci a huta lafiya.